duk mai bin bibiyar abin da mumbai hawa ke ya san daga lokaci zuwa lokaci mukan dan zauna a yi wa yaren tafiya a kalli tafiya nan ta demokaradiyya da ake yi a take ne mai ake ciki ya kalubale ya ci gaba menene abin gyarawa menene abin da ya kamata mu ci gaba da asasawa haka muke yi dama duk shekara baya shekara uku ko shekara biyar haka mukan dan zauna mai wannan Farfesa Haruna wakili kenan daraktan cibiyar bincike da ba da horo kan lamuran demokaradiyya ta Mambayya a nan Kano. Ƙwararru da shehunan malamai kan harkokin demokaradiyya da sha'anin tsaro da tattalin arziki daga cibiyoyin nazarin ilimi da bincike mai zurfi da jami'o'i da kwalejoji daga sassa daban-daban na Najeriya ne suka hallara inda aka gabatar da kasidu. Farfesa Zayyan M. Umar na sashin nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ya gabatar da makala mai taken matsaloli da kalubalen kafa turakun demokaradiyya a Najeriya. akwai wasu abubuwa guda biyu da suka faru a shekara ta 2007 da kuma 2015 na farkon na 2007 ko kuma 2007 shine wani shugabanci na siyasa ya mika mulki ga wani shugabanci na siyasa to babban nasarar da aka cimma shine wanda yake wanda yake ba a yiston za a iya cimma shi a Najeriya ba wannan shine cewa dan takara na jam'iyyar hamayya ya kayar da dan takara na jam'iyyar da ke mulki yancin da jama'a suka samu na faɗan albarkacin bakin su idan muka samu dubi yancin da 'yan najeriya suka samu na su zaɓi wanda zai mulke su shi kan shi gaba ne su mutanen najeriya ba abin suke so kamar su ga sun samu ci gaba daga inda suke a da to amma sai aka waye gari idan ka dubi halin dan najeriya yake ciki ba za ka ce dan najeriya ya cimma wancan buri na shi saboda yana cikin matsalar rashin wutar hasken wutar lantarki yana cikin matsalar makarantar yaran shi yana cikin matsalar hanyoyi ga sunan dai abubuwa da yawa Shi kuwa Farfesa Usman Tar da ke koyarwa a kwalejin horar da hafsoshin soja da ke Kaduna. Ta sa makalar ta mayar da hankali ne akan mummunan tasiri da tarzoma da rikice-rikice ke yi a kan dimokuraɗiyyar Najeriya. Tarzoma da ta'adanci sun gallabi dimokuraɗiyyar Najeriya. Abin da na tattauna a kasidan da na bayar shine cewa idan kana so ka gane matsalan ta'addanci a Najeriya ka duba yadda wanda muke zaben su su je su zama shugabanni ko wakilai ba su da interest na mutane a zuciyarsu yawanci abin da suke suna rarraba kan kawunan mutane kuma suna amfani da addinici suna amfani da kabilanci da sauransu shi yasa za ka ga talauci ya yi yawa fatara ya yi yawa to abin za a samu shine haushi na mutane to mutane da suke da haushi musamman ma yara kanana suna gani ita gwamnati ma ba wani abu take musu ba in sun samu wani ya zo ce musu to ga eh, a zo a ya fara yakin gwamnati ko a zo gwamnatin ma duka boko ma haramun ne sai abin ya shige musu kai saboda ai gwamnati bai nuna musu komai ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya